A jihar Zamfara dubun dubatar jama'a ne suka yi zaman dirshan har na tsawon sa'o'i fiye da goma sha hudu suna dakon isowar ɗan takarar shugaban ƙasa na jam'iyyar APC Janar Muhammadu Buhari inda jiran nasu bai kai ƙarshe ba tun safe har sai karfe goma na dare sa'ad da Janar Buhari ɗin ya isa garin Gusau. Da alama kuma wannan tsaikon bai gajiyar da jama'ar ba. Sunana Lukman Yahaya tun misalin ƙarfe tara na safe nake nan ne ta hakuri da yunwa da kishirwa duk ba ni jinsi. saboda kawai ni in dai gana kalle shi in dai na gane shi bukata ta ta sunana Muhammad Muhammad daga yankin Bakura tun lokacin da ni zo nan na jajance ga idan an kai gobe da sahe sai na gashi da idona domin soyayya tsakanina da shi da siyasa apc A jihar Kebbi kuma ko baya ga dubban jama'ar da suka halara a dandalin wasanni na halar Abdu da ke birnin Kebbi wasu ɗaruruwa ne suka yi tattaki da kafa na tsawon kilomita fiye da talatin da biyar daga garin Jega zuwa birnin Kebbi domin jaddada ƙaunarsu ga General Buhari. Sunana Sunusin Daudu Jega. To alhamdulillah ba mota abba mu da ba kuɗin mota ne ba mu da shi ba. Mun yi wannan ne don mu nuna ma duniya da Najeriya da jihar Kebbi cewa muna iya dukkan abin da ya wajaba ga ɗan siyasa a ga ɗan takara ko kuma hakki ƙuri'a ko akwati domin mun tako daga jega zuwa birnin kabi kilomita 36 shi ne muke son mu nuna mu duniya muna iya zaman awa 36 domin hake mu. a dukkan jihohin biyu da janar buhari ya ba da ƙarfi ne akan abubuwa uku a jawabansa shine rashin tsaro da rashin aikin yi da cin hanci da rashawa ƙoƙarin da za mu yi shine matasa shine mu koma mu gyara noma da kuma sha'anin ƙananan masu yin sana'o'i a haɗa su da kamfanonin ba da bashi kuɗin da za mu samu na hana cin hanci da rashawa ba ƙananan kuɗaɗe ba ne ba za mu yi amfani da su mu sake gyara makarantu da kyautata ma jami'an tsaro abin takaici da ya abku shine wani har sojojin najeriya sun je suna gaya ma 'yan jarida ƙasar waje cewa ana tura su wurin yaƙi ana kashe su kamar kiyashi saboda ba su da kayan yaƙi kuma ba su da shugabanci na kirki. Na nemi jin ta bakin wasu da suka halarci tarukan a jihohin Kebbi da Zamfara dangane da abin da ya fi jan hankalinsu a jawaban na General Buhari. Duka sun ja hankali na saboda mi saboda na ga ya san halin da 'yan Najeriya suke ciki amma saboda na ji ya ce zai kawo tsaro na ji farin ciki kwarai da gaske saboda mi saboda 'yan Najeriya ba abin da suka fi kata yanzu irin tsaro. To abin da ya fi jan hankali na da shi taɓo magana tsaro wanda ya yi a kai ne don ba mu da abin da ya dame mu yau illa tashin hankali game da rashin tsaro da agare mu yan uwanmu musulmai da aka halakawa murtala faruk sanyin na muryar amurka daga birnin kebbi a nigeria